يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا الله تشكين إيكوان يومنا رانا رشا هدو كو كو شابير sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da kuma ashirin da uku ko ga watan ɗaya al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma صلى الله عليه وآله وسلم سيرة ودروس وإبر نا ربما لمم محمد الثاني عمر أيوزا متاشي الشافي نا أكو daidai gabar da mala yake cewa fi dukuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimi na makka bayani game da shigar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da sauran al'ummar mutumin da ke tare da shi na wannan lokaci cikin garin makka دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من ذا الله ترى دا من الله ثبت أغريش يا شغر مكة تمفي أو كك بري أتكنت mafi kololo guri a cikinta wa duribat lahu hunaka qubba a can inda wato ainihin ya shiga din aka kafa masa wato ainihin tanti qubba ita ce kamar wato shigen hema da za a yi wasu za ta ba da rumfa to aka kafa masa rumfa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amara khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu ya kuma umarci sahabi Khalid dan Walid Allah yarda da shi fa dakhala min asfaliha ya shiga garin Makka ta mafi gangare na wato anin garin Makka wa ja'ala aba ubaida radiyallahu ta'ala anhu Alal al ya kuma sanya sahabinsa abu ubaida allah maɗaukaki yadda da shi ya zama tare da matafiya a ƙafa shine malam ya fasara ya ce wa humul musha abinda ake nufi da hassar ɗinnan matafiya a kan ƙafa allazina la silaha lahum waɗanda ba su da makami shi kuma ya zama tare da su وقد تجمع عدد من سفهاء قريش مع إكرمة بن أبي جهل mala ya ce haƙiƙa wasu adadi na wawaye sun tattaru sun taru sun yi dandazo daga cikin wawayen ƙwarai shawa tare da ikrima ɗan abi jahal wa safwan bin umayya da safwan ɗan umayya wa suhail bin amr da suhail ɗan amr bi makanin fi makkata yuqalu lahu khandama a wani guri da ke garin makka da ake kira da kandama wa azamu ala muwajahatil muslimina suka yi aniya suka ɗau himma na za su gaba da gaba da al'ummar musulmi wa qitalihim za kuma su yaƙi al'ummar musulmi فلقيهم المسلمون بقيادة خالد رضي الله تعالى عنه sai musulmi suka haɗu da su tare da jagorancin khalid dan walid allah maɗaukaki ya yarda da shi wana wa shay'an min qital suka farma juna don ɗan fafatawa ta ɗan wani lokaci tunda ba su kai sun kawo ba garin maka gaba ɗaya suna cewa ina su ina tunkarar wannan rundunar da manzo zo da ita kuma bare wasu wawaye da suka yi dandazo su ne za ka ɗanyi wata ‘yar fafatawa irin abin da bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro wa usiba minal musulmi na sunani a ta dalilin haka aka ji wa musulmi biyu rauni aka illata musulmi biyu kaban sai sun samu wannan darajar wa minal almushriki na suna ashirar rajulan cikin arna kuma sai da aka wato wa mutum goma sha biyu duk ɗaya a can daidai yake da shida a nan wani hazamu ce mai wannan kuwa ya kama gabansa suka tarwatse suka ga cewar kanwar ba ta lasa ba ce قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه Allah النبى أبو هريرة ya يدد الشيء قال يتي كنا ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yawmal fathi a ranar buɗe garin makka faja'ala khalid ibn faja'ala khalid ibn al-walid ala sai annabi ya sanya sahabinsa khalid ɗan walid a ɓarya ko gefen dama na rundunarsa wa ja'ala zubair ya kuma sanya wato alin zubair radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dada shi ala al-majnabati yusra a ƙaryar hagu ta rundunarsa wa ja'ala aba ubaidata ala al-bayadiqa ya kuma sanya wato sahabinsa abu ubaida shi kuma ya zama tare da wato alin mazaje mun ji cewar su ne matafiya wanda ba makamai a tare da su shi kuma ya zama shi ne jagoran tafiyarsu wa batsan alwadi ya zama kuma shi ke kula da cikin kwarin da ke wato Eriyar bangaren gangare kenan faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da aminci allah sabbata a gare shi ya aba huraira kai abu huraira udu uliyal ansar kirawo mun mutanen madina fada'autuhum sai na kiraye su faja'u yuharwiluna sai suka zo suna ta sassarfa da sauri cikin gaggawa faƙala ya ma'ashar al'ansar sai manzo ce ku jama'ar mutanen madina ta rauna abu bashe ƙurai ko kun ga waɗanda suke birkitattu masu rangwamen hankali na ƙurai shawa mana kun ga alamun wani yanayi na bore-bore daga ɓangaren 'yan zafin kai an fahimta ko ƙalu na'am suka ce yi eh, ƙalan zuru ita to ku ci gaba da duba da sa ido idan na kai laqaytumuhum gadan idan a gobe kuka ga wani daga cikinsu an tahsuduhum hafda a girbe mun su girbewa an gane ko wa akfa biyadihi wa wada yaminahu ala shimali ya wato anin yi ƙasa ya kuma ɓoye damansa sai ya sanya wato ainihin daman nasa ma'ana a sassabe min su sassabewa a girbe min su girbewa an gane ko ma'ana alama ce da hannu wato a kwantar da su kada saurara musu umarni ne daga kwamanda na baki ɗaya wa qala maw'idukum as-safa yace ma alƙawar ta haɗuwar daidai dutsen safa qala fa ma ashrafa yawma idin lahum ahadun illa anamuhu abu hurara yace babu wani wanda ya ɗago musu kai a wannan rana kowaye shi face sai sun kwantar da shi anamuhu su da shi kamar wanda yake bacci an gane ko annan ai bacci kenan Eh, ba wani wanda zai ɗan kai face sun kwantar da shi sai ka ce bacci ke an gama da magana a dama ba haushe ce bacci ƙanin mutuwa to wannan mutuwan ma ake ala wa sa'ida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam safa yace sai manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi hau kan dutsen safa waja'at al-ansar mutanen madina su ma suka zo fa aqafu bis safa suka kai suka kawo a safa mana suka zagaye dutsen safa din faja'a abu sufyan faqal sai abu sufyan yazo yace ya rasulullah ya manzan Allah ubidat khadra'u quraish duk wani wanda yake wato shar na quraishawa in an ce khadra asalin wato shuka in ta zama koriya to tana cikin aka da rayuwarta idan wato fari ya zo ya bi ta kanta ko ta rasa ruwa ja take ta bushe to an ce khadara ma'ana wasu wanda ake ji da su wanda suke ganiyar to shine yake cewa ubaidat khadara quraish waɗanda suke kan ganiya na quraishawa wanda su ne alfarin ta ko ji da su an gama da su an halakar da su la quraish ba'da al-yawm ina tabbatar maka manzon Allah ba sauran magana Qurayshawa kuma bayan wannan rana ba wani ba Qurayshi dan jin kai da zafin kai da ya sai dan kai ce wai gashi an gama da ala رسول sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin dukkan wanda ya shiga gidan abu sufyan ya aminta ya tsira ina cikin kubutattu ba za a taba shi ba sannan manzo ci gaba wa man alqa silaha manzo ci gaba cewa wanda ya jefar da makaminsa ya saranda fa huwa amin ya aminta ya tsira ka kula shi tunda ya bada kai wa man aghlaqa babahu wanda kuka ga ya garkama kofarsa fa amin a kyale shi shi ma ya sha tun da ya juya ya kulle kofa ai magana ta kare fa qalat al ansar sai mutanen madina suka ce amma ar-rajulu faqad akhadathu ra'fatun bi ashirati kuma muna ganin manzon Allah tausayin al'ummar sa dangin sa ne ya kama shi yanzu biya fara lissafin wanda ya garka mu kofa kyale mu da bamu da su duk mun gama da su da ba ya fara maganar wanda wato ya jefar da makami a saurara a kyale ina ga tausayin danginsa ne kawai ya kama shi wa ragabatun fi qaryati kwadayin sake zama a cikin ƙauyen garin su faiki kafa marasa shi ana su kuma kishiya ta su gashi an buɗe garin makka eh, ya zama garin musulunci gashi suna son sai an karar da duk wani mai jin kai ba wani sauran wanda zai iya kai kuma an ana magana wanda ya jefar da makami a kyale shi wanda ya kulle gida wanda ya shiga tofa kafa kuma ya ce musu kuma sauka lafiya an gane ko wa nazala alwahyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana cikin haka sai wahayi ya sauka ga manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi qala sai manzo ce qultum amma ar-rajulu faqad akhadathu ra'fatun bi ashiratihi ina sanar da ku cewa na samu labari bayani ya zo min kun ce tausayin dangi na ne ya kama ni wa ragabatun fi qaryati wato kwadayin zama cikin ƙauye na ko gari na ne ya kama ni ala famasmi izan to tun da haka ne yaya sunana wane ne ni in dai dangina ne yanzu kama ni tausayin dangina ne kama ni in dai magana zaman gari na ne ya motso mu to waye ne ai gargajiyanci ne ke sa haka to kira ne dan gargajiya ne gargajiya ce ta motso ko ha salasan sai aka sa qala laha salasan ha manzo ya faɗi haka salasan sau uku ana muhammadun abdullahi wa rasul ku fa ni ne nan muhammad bawan allah da ya amsa sunan bawa na allah kuma manzan allah da ya amsa manzo na allah hajartu ila allah na fayi ƙaura zuwa ga allah don tabbatar da addinin Allah ya sa na bar nan na tafi inda kuke wa ilaikum na ƙaura zuwa gare ku na bar mahaifarta wa na tafi gurinku falmahaya mahayaku to in ba ku sani ba ku sani gurin rayuwa ta inda kuke raye wallahi gurin mutuwa ta inda za ku mutu قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله suka ce manzan Allah wallahi mu ban faɗi haka ba sai dan wato rowa dan kada Allah da manzo su kurce ba rowa mu rasa kace ta samu ka faɗa haka ba wai gori muke maka ko ko muna magana ka zama dan gargajiya ko kuma so kake ka zama mun hmm, ganye muke za mu rasa wannan ne ya sa maka faɗa shi kuma Allah ba a taɓa kai bane an gane ko yawa qala fa inna allaha yace to haƙiƙa Allah wa rasulahu da manzansa yusaddiqanikum sun gaggata ku akan wannan abin da kuka faɗa wa yu'dhiranukum kuma sun nemi muku uzuri ba yadda aka iya da dan adam baya son a kishinte shi akan abin da yake so kishi ne motsa kuna ganin kamar zan zauna nan kuma shikenan kun rasa ni to inda nake raye inda kuke raye nan ne gurin rayuwa inda mutuwa ku za ta ci muku nan mutuwa ta za ta ci ba zan zauna anan ba da ni za mu koma خاف الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر بعد الفتح في مكة mutanen madina sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun ji tsoron kada haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a wayi gari ya tabbata bayan buɗe garin makka a cikin garin makka fa qalu allazi qalu dan haka suka faɗa abin da suka faɗa li'azimi mahabbatihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda girman ƙaunarsu ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi an yabta'ida an da tsoron kada ya musu nisa walakin na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da da shi mazan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa huwa alqudwa wanda shine wato jagora wal uswa abun koyi fi kulli khairin ga dukkan alkhairi wa wafa'in da cika alkawari lam yansa ma ahum alaihi fil aqaba bai manta da tabbas da i da su da alkawari ba a wajen akama na cewar ina tare da su kome wuya kome daɗi ba gudu ba ja da baya sun zama shi ya zama su wasu wa nusratuhum wa himayatuhum ko wasu ibalahum wa nusratuhum wa himayatuhum kuma manzon Allah tsira da aminta Allah sabbata a gare shi bai manta da wato anin karɓar da suka yi masa ba bai manta da taimakon da suka bashi ba bai manta da kariyar da suke bashi ba ba zai watsi da wannan ba saboda mai alkawari ne bai da mutunci lam tansahu zalika mahabbata baldatihi kuma amma duk da wannan hakan bai mantar da shi kaunar garinsa ba mahaifarsa ولم تغيره فرحة الفتح wama nasiyal ansara wa makanatuhu sannan kuma farin cikin wannan buɗe gari na makka da aka bai manta da abin da su mutanen madina suka yi ba na wasu sun ba shi ɗauki da agaji da kariya wa makanatuhum bai manta da matsayinsu da martabarsu a gurin sa ba wa hubbahum da kaunar da suke masa faƙala lahum sai ce mahya mahyaku maraya ta inda zan rayu inda kuke rayuwa wal mamatukum gurin mutuwa ta inda za ku mutu mana kowanne an taɓa shi shi ne jagoranci nan dan sun yi abin da suka yi a da na ɓanna da hana musulunci sakewa da musulmi yanzu tunda sun meka wuya sun yadda sun bi wanda ma bai ba ba zai iya ɗaga kara ba to wannan ba zai sa kuma a yi watsi da abin da ake tare da shi na dangantakar nan ai musulunci yana kaddara dangantaka kuma a ciyo su ta haka ya fa a ce a rasar da su saboda haka wannan bai manta da shi ba sannan kuma su ma abin da suka yi bai manta da su wannan shi ne alkawari duk wanda yake da wato ainihin wata daraja ko kima tare da kai kakka watsa kakka manta za ta yi rana kuma za ta yi amfani دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام shigar manzon Allah tsira da hamishin Allah sabbata a gare shi masallaci mai alfarma cikin Kaaba tara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirun wal ansar baina yadayhi wa khalfahu wa haulahu manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tafi shi da mutanen da suka yi kaura daga makka suka koma madina da mutanen madina da suka karbe shi da su da shi da waɗanda suka yi kaura zuwa gare su sun tafi wasun suna gabansa wasun suna bayansa wasun suna gefen ko ta ina yana da kariya in ta gaba ka zo a kun za ta tunkare ka kafin shi in ta gefe ka zo haka in ta baya ma ka zo haka hatta da kalal masjid haka aka ba shi kariya aka raka shi har ya je shiga masallacin maka mai alfarma fa aqbala ila al-hajar al-aswad sai tunkari ya fuskanci dutsen hajar al-aswad fastalamahu ya sumbance shi ya tsotse shi daga nan ba bahaushe yake cewa shan nono ba nonon ne ake hajjawa ake sha ba wannan tsotsan da ake wa hajarul aswad shine shan nonon ya kama da yanayin yaro in yana shan nono tsotsin da ake an gane ku dan an ɗauko wannan kallo kallo ana za ce to ina nonon yake za ga ana tafi ba nono ba ne ba eh. manzo sallallahu alaihi wasallam yace an saukar da al aswad daga daga cikin aljanna zuwa ga wannan duniya aka sashi a wannan kusurwa ta ka'aba ta daidai kofa yana fari tas kamar farin nono ba wani abu ya mai da shi ba kirin kamar gawai ba face zunubin bayi idan dutse baki ina ga kuma nama da tsoka abu ne mai sauki kai duhu sai ta ka kaura ba shi da kyau baya kyan gani saboda zunubin Allah ya kiyaye ثم طاف بالبيت sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zagaya ɗakin Allah Ka'aba wa fi yadihi qaus a lokacin da yake zagayawa hannunsa akwai baka na harbi da kibiya da ake wa haula albayti wa alaihi thalathatu mi'atin wa sittuna sanama a wannan lokacin da saman Ka'aba da gefe da gefenta akwai gunki gunki gunki har gunki 360 faja'ala ya tsa'anuha bil qaus a wannan ranar ne manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya rika tsikara ina sokar wannan gumaka da wannan baka da yake hannunsa wa ya na cewa ja'al haqqu wa zahaqa al batil gaskiya ta zo ƙarya ta kushe innal batila kana zahuqa haƙiƙa ƙarya mai yawan gushewa ce ko mai saurin gushewa ce da alhaqqu gaskiya ta zo wama yubdi'u albatil wama yu'id ba sauran sake farar ƙarya kuma ba sake dawowarta ta tafi kenan ba sake zuwa zuwa girke gumaka a kaba ballantana har aibatarsu wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha duk gunkin da manzo ya zungura sai tafi kif ikifa akan fuskarsa karshen sa ya zo yadda aka yi ta kare akhrajahu fi sahihain saboda haka wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha kuma kan suna ta kifawa akan fuskokinsu, su akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim suka fitar da wannan bayani cikin sahihan littafin وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zagaya ɗakin Allah wa huwa ala rahilatihi yana haye akan dabbarsa walam yakun muhrima sai dai bai riga yayyo harama da wata ibada ta hajji ko umara ba saboda shigowa ce ta buɗe garin makka ba ta ibadar hajji ko umara ba ce faqtasara ala tsawaf dan haka sai ya taƙaita yin tsawafin kawai daga tsawafin bai wani abu falamma atamma tawafahu yayin da ya cika yin tawafinsa da'a Usman bin Usman bin Talha sai ya kira Usman dan Talha fa akhadha minhu miftah al-Ka'aba ya karbi makullin dakin Ka'aba da gare shi fa amara biha fa futihat yayi umarni da a buɗe masa Ka'aba aka buɗe ta fara'a fihi al-asnama ya ga gumakan da ke ciki fa amara biha fa ufiya sawjadatu aka fidda su wa ha suratu ibrahim wa isma'il alaihima salam a daidai wannan lokaci an yi zane an yi hoto na wato ainihin annabi ibrahim da kuma hoton annabi isma'il amincin allah ya tabbata gare su da aka tashi yin hoton nasu sai aka yi su ya bil azlam a matsayin suna masu rantsuwa da alƙalman wato tsafi na rantsuwar jahiliya ƙala manzo ya ce ƙatalahumullah Allah ya tsine wanda suka yi waɗannan hoton laƙad alimu mastaqsama biha qattu sun san cewar sam sam annabi ibrahim da annabi isma'il ba su taɓa rantsuwa da wannan ba mabiya Allah ne wa ma kana minal mushrikin Eh, saboda haka bai cikin arna haka ƴaƴansa zariyarsa ba su arnanci ba amma suka nuna cewar ga suna rantsuwa da wato alƙalmar rantsuwar jahiliya da ake kagan ka kalli wannan bayanan ina nuna mana harkar hotuna a tsarin addinin musulunci ba ta da asali daukan hoto akwai gurin ibada ba tsarin addinin musulunci ba ko wannan yana nuna cewar in kana so ka samu asalinsa tushensa to ga maɓuɓɓugar abu ma kana yi ka daina wannan ya ɗauki gume kai ɗaki wannan ya ɗauki sasunan eh, ba za su ƙirgu ba to bai da asali inda za ka yi addini kai tak kawai amma hoton wani ɗauka kai ɗaki kana wani an tafi wajen wajen kai kafara daga nan kana kaddara shi kana tsarkake shi kana jin kamar to wannan ba musulunci ba su da kamar zo sallallahu alaihi wasallam sai aka yi wajen duk waɗannan tarkasan da suke cikin ka'aba su duk abu ne wa qala abdullahi ibn umar sahaban annabi abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da su shi da mahaifinsa yace إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله ترى دم أقبل يوم الفتح min a'la makkata ala rahilati haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi a ranar buɗe garin makka ya tunkaro ya gabato daga mafi ɗaukakar guri cikin garin makka yana haya akan dabbarsa murdifan usama bin zaid yana mai goye da sahabinsa usama ta zaid akan abin hawansa wa ma'ahu bilal a tare da su kuma tare da manzo akwai bilal wa ma'ahu usman bin talha akwai usman dan talha a cikin su min alhajaba daga cikin masu gano wanda mukulli da kulawa da kofa kaba yake gurin an ce hajaba sune masu bawa wato ka'aba kariya da kuma wato kula da kofa shigarta hatta ana fil masjid har ya ran kwafar ko ya sunkuyar da dabbarsa a masallacin ka'aba fa amarahu an ya'tiya bi miftahil baiti da ya umarci shi Usman dan Talha cikin wato ali masu kula da kofa cewar ya zo masa da mabudin ɗakin Allah fa fataha ya zo da shi ya buɗe wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi shiga Ka'aba wa ma'ahu Usamatu cikin wanda suka shiga tare da shi akwai Usama wa Bilal da sahabinsa Bilal wa Usman da kuma Usman fa makasa fiha naharan tawila ya zauna a cikin Ka'aba tsawon wani lokaci na yini thumma kharaja bayan ya dau lokaci sai ya fito fastabaqan nasu sai ɗan rige-rigen shiga bayan ya fito da ranar shiga ka'aba ta zo a gurin mutanen makka da mutanen madina a kuma bauta wa allah ce wannan abu da farin ciki yake wa kana abdullahi bin umar awwala man dakhala abdullahi dan umar yana daga cikin shine farkon wanda ya fara shi eh ganin manzo ya fito maza zai kai kai dan ina sunna annabi take mi fa wajada bilalan sai ya samu bilal wara babi a bayan kofar ka'aba qa'iman yana tsaye fa sa'alahu ya tambaye shi aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam a daidai ina ka gama zan Allah ya yi sallah kwatanta min gurin fa ashara lahu ila al-makan sai nuna masa gurin alladhi salla fihi wanda manzo yi sallah a gurin وكان ابن عمر عبد الله بن عمر يا كسنتي كلما دخل الكعبة Duk sanda ya shiga Ka'aba bayan wannan shigar yamshi qibala alwajhi yakan tafi inda isa fuskarsa hina ya dukul sannan ya shiga ka'aba wa ya ta'alul baba qibalan dhahri isan ya kofar da ya shiga tana bayansa wa yamshi sai ya tafi ya tafi hatta ya kuna bainahu wa al jidari alladhi qibala wajhihi har sai ya je ya zama tsakaninsa da garin da yake kallo inda ya fuskanta tunda ya sa kofar a baya to inda ya fuskanta da fuskarsa su sai ya zama abin da ya rage masa tsakanin garin ka'abar ginin katangar ka'abar ƙariban min salafati azru ya yi kusa da wato ka ce tsawon sangali uku daga tsawon yatsunka kan yatsa zuwa gwiwar hannu zai ga cewar zai samu kamar guda uku zuwa garin yakin tashi daidai inda manzo ya tsaya kenan a sanda ya shigo din kamar yadda bilal ya nuna masa to duk sanda ya shiga ka'aba haka yake sai ya zama haka fayusalli sai tsaya a gurin ya sallar ya tawakkal makanin lafi akbarahu bilal ina mai nufin ina mai hasashen inda bilal ya labarta masa cewar a nan ya gama zan allah ya sallar sau da haka ya tawakkal makanin yana mai nufin yana mai hasashen almakanin lafi akbarahu bilal gurin da bilal ya bashi labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallafi cewar anan ne manzon Allah tsira da miki Allah tabbata a gare shi ya sallah da haka shi ma sai ya sallar a wannan waje walaysa ala ahadin ba'd babu wani laifi akan kowa akan wani an yusalli fi ayyi nawahil baiti sha yayi sallah a duk wata shiya daga shiyar ɗakin Ka'aba amma dai wannan abin da Abdullahi dan Umar yake yi yanayi ne don kwaɗayin ya dace da abin da manzo ya yi amma da za ka yi sallah a wani gurin ba nan ba sallah ta yi an fahimta ko eh. to wannan shine tsarin da sahabbai suke mai manzo imi a daidai ila yake haka abdullahi dan umar yake ko hanya ce ta biyo da shi za shi wani guri duk tafiya da manzo sun biyo wannan gurin in fitsari tsari manzo ya tsaya a wani guri ya zo gurin sai ya tsaya su fitsari a inda wani alkhairi da ya sa manzo ya tsaya a nan shi ma ya samu to a ce wai waɗanda suka yi wannan kuma su ne yanzu wai wani zai karfin halin har ya faɗi wata magana a kansu su da an ga tasu ta ƙare da kyau kai ba a san yadda ƙarshen ka zai zo ba shi sa wani malamin mu da ya koda ma madina muhsin al-abbas bai gani ya maka amma dan bai wani ake maganar wasu mutane suna zagin abu huraira suna kaza suna kaza yace duk wanda ya zage su bai cuci kowa ba sai kansa bai cuci kowa ba sai kansa su ne in ya zage su ba za su zagu ba saboda Allah ya riga ya yarda da su a banza shi ne ba a san karshen sa ba kuma ga alama laraba sa ba za ta yi ba juma'a ba ma laraban ba ba za ta yi to saboda haka waɗannan sahabbai sun yi rawar gani sun yadda su rasa rayukansu akan rayuwar manzo sallallahu sun yadda su taran su don addinin Allah ya ci kuma haka ya kamata kowane mutum ya kasance wannan bawan Allah da yake ba mu labari malamin haka yi haka za a kago shi a yi majagora a zo da shi har aji bai gani shafa kujerarsa ya zauna fara zazzaga karatu idan yana magana akan wata matsala duk ayar da ta magana akan matsalar da a qur'ani ta tauhidi haka zai dauko daga bakar sai ya dare na ba takarda ba biro ba ma ya gani bare ya ko yanzu dai ba Allah ya karɓi rayuwarsa ba a nan rauda masallacin manzo a nan yake koyar da hadisi in aka karanto hadisi sai mazajen hadisi ɗaya bayan ɗaya fita rayuwar kowa shine wane wane wane wane wanda ya a hadisi gurinsa sa wanda ma rawar ya gama kaf sannan kuma sai shiga gundarin lafazin hadisi to ka kaje irin nan ba ka rusuna ba to ba za ka rusuna ba wani zafin kan kayi karatu wane ne kai kana jin kanka to ba ka je ka shiga irin waɗannan za ka san Allah da ibai wasa ya yi iri daban-daban a gurin mutane daban-daban magana ka ji kanka ma don kai karatu bai taso ba waye sai a babin karatu in ka ga wasu za ka ce haka aka haife su da kayan kuma daga baya suka yi sai da suka zo duniya suka kura amma za ka ɗauka da abin aka haife su saboda wani tun da iya shekarun haifu ka gaba ɗaya ya wuce haka shi a shekarun koyarwa shekarun da yana koyarwa ya wuce shekarar haihuwa ka duka to ya za ta samu wannan ka yi kamar bai da sauri abdul muhsin al ina da ɗaya na abdul razzaq shi ma dakta shi ma ka ganshi zaka ce baban su ba dai karatu ga kankan da kai ba sa daukan kansu sosai sai Allah yawa ce irinsu a Najeriya ba eh daga baya wasu ma suna cewa ana jin cewar babban abin da ya dalilin rasa idansa yawan karatu da kuma bibiyar abin da ya shafi tafiyar da jami'ar madina don shi ma rike ragamar tafiyar da ita. to a wannan lokaci ake tunanin cewa ya rasa idan kaga wanda ido ya yi rana ba makanta irin tamu ba duka daɗin gaba ɗaya ba ƙwaƙwalwa ba kuma ido Allah ka kiyaye ثم دار صلى الله عليه وسلم filbai sannan manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya zagaya ɗakin Allah Ka'aba wa kabbara ishe Allahu akbar Allah ya komai girma fi wahihi a sassa da ɓarya ɓarya ta Ka'aba wa hamidallah ta'ala ya kuma gode wa Allah maɗauka eh Allah abin a gode masa alhamdulillah kuma mun zo wajen mu gode wa Allah なるほど。